Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna jami'in ɗan sanda. Wanda barbuciya Maryam Umar Abdullahi ta rubuta muku shi wacce aka fi sani da Maman Yusuf. Wanda yake zuwa muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda turo bakin da ta sannan ta burkuda baki ta ce to ni me ya laifi na? Na gan su fa sun zo ne ina sama na ga shigowarsu. Shi ne fa zan je na tarbe su. Cikin takaici matar da aka kira da mumi ta watsa mata rara ta ce to ban waye ce ki zo tarbar nasu. Waya. dalla maza ki koma kuma kai ki kuskure ki fito har sai na neme ki sha-sha-sha kawai. Turo bakin take yi kafin cikin cin haushi ta juya ta rufe wani daki da ke cikin falon. Komawa momi ta ta zauna tana jiran shigowar bakin nata, da yake akwai tazara sosai tsakanin wajen ajiye motocin da kofar shiga gidan. Da sallama mamma ta shiga falon cikin farin ciki da murnar ganin ta momi ta amsa mata sallama, tare da faɗin oyoyo hajiya Maryam sani da zuwa sani da zuwa. Cikin farin ciki ita ma mamma ke amsa mata kafin ta zauna ɗaya daga cikin kujerun falon. Bayan sun gaisa ne da tambayar lafiyar juna, Hajiya Sara ta kasa hakuri ta ce Aminiya ta ina ɗan nawa yake ne ban gan shi ba hmm. aikin sagali shi yana waje bari na kira shi ta waya na ce ya shigo a'a kar ki kira shi bari na tura samra ta shigo da shi kawai shi ban ma ta kafin ta ce yawa hakan ya kira ta ta je ta shigo da shi mulmulawa momi mulmulawa momi ta da ƙyar ta tashi ta nufa hanyar ɗakin da sama take ko da ta shiga ɗakin samun samra ta a gaban madubi sai faman ƙarawa fes ɗin ta kwalliya take kuma masha Allah ta yi kyau sosai kasancewar ta dama can kyakkyawa ce sai dai kwalliya ta yi mata yawa wannan ya sa ta koma kamar wata aljana tsabar yadda aka fente fuskar nan rike mata hannu momi ta ce to ya isa haka sarkin kwalliya maza ki tashi ki je ki shigo da saurayi na ki yana waje sauran karki nitsu ki je kina wannan rawar kan ya raina ki Cike da murna ta mike tana cewa kai mami ni fa da hankali da na san yadda zan yi a gaban shi bari na je kar ya gaji da jira da sauri ta raba ta gefen momi ta fice daga ɗakin tun daga nesa yake ƙare mata kallo ta ƙasan ido ta fatake kamar za ta kifa saboda wasu shegun takalmi da take sanye da su masu masifar tsini samra doguwa ce irin sosai ɗin nan fara ce tas tana da doguwar fuska mai ɗauke da dogon hanci da manyan idanu farare tas sai ɗan ƙaramin bakinta wanda ya ƙara wa doguwar fuskar ta kyau A takaice dai samar kyakkyawa ce sosai a fuska, sai dai ba ta da cika irin ta cikakkiyar mace. Doguwa ce sosai kuma siririya ce wadda ta fi wacce take tafas tamkar kamar muciya. Sam ba gaba bare baya ga ta da shegen son saka takalmi mai tsini wannan yasa take ƙara tsaho marar fasali. Cikin 'yan sakonni ya kare mata kallo. A zuciyar shi kuwa tsaki ya ce wa wannan abin mama take min fatan in aura sai ka ce wanda ya rago maza duniya. Haba, to in auri wannan in ce na auri me? Ai da duk wata rashin sa'a aure ta tabbata a kaina wallahi. Ya ja wani dogon tsaki a fili wanda tsakin shi yayi daidai da isowar da kusa da shi. Bakinta kamar zai yage saboda fara'a. Ta ce Liya sanin da zuwa ya gida. Wai mami ta ce ka shigo daga ciki. Kamar ya falla mata Mariya ka yi ji da ta kira shi da Diya. Amma dai ya danne jin haushin shi ba tare da ya kalli inda take ba. Ya ɗaga kafar shi ya fara tafiya. Da sauri ta biyo shi ta shiga gaban shi don yi mashi jagora tafiya suke yana wa ɗan ƙugun ta kallo. Uwa na sauro in ji shi, a zuciyar shi yake cewa oh Allah mai iko. Wannan in auren aka yi ma ko a ina za ta ajiye da wannan ƙugun nata kamar na ‘yan shila? Sai wasu dogayen ƙafafuwa haka kamar na barewa, wannan da alama ma za ta fi ni tsaho. Ko me ya gina kuma sai ya saurin cewa astagfirullah a fili tare da saurin kawar da idon shi daga kanta. wanda ya yi daidai da shigarsa shigarsa cikin ƙayataccen falon gidan inda mamma da momi ke shan firarsu har kasa ya duka ya gaisar da momi ita ma cikin jin daɗi da murna take amsa mashi gaisuwar shi daga nan da sa samra ta raka shi falon baki saukar ban girma aka mai sham da mamma inda yan uwan samra maza da mata suka ringa zuwa suna gaisawa da shi daga nan aka kai shi har falon dadin samra suka gaisa Alhaji Usman Sabi ya ji daɗin ganin Hisham a matsayin siriki shi wanda yana fatan hakan ya tabbata. Tabbas ya san da ‘yarsa ta gama dace daga nagartaccen miji kamar Hisham. Bayan dawowarsa ne falon bakin ya buƙaci ganin samar za su yi magana daga mamma har momi, rasa wanda ya fi wani murna da farin ciki a kai. Dan suna ganin Hisham shi ma ya kamu da son samra, tunda har gashi yana cewa a kira ta za su yi magana. Cikin karaɗi da rawar kai da ya zame mata jiki ta sallama ta shigo. Ba dan ya san darajar sallama ba to da ba zai amsa mata ba na haka akwai wani haushin ta yake ji musamman da ya ga yadda iyayensu suka ɗauki abin da gaske. Samra kam san bata damu da yanayin shi ba sai ma zama da ta yi a kusa da shi. Tana yi mishi wani fari da ido tare da cewa yau ya gani. waye ya fuskance ta sosai suka kalli juna ido cikin ido. Tsoke fuskar shi ta lokaci ɗaya ya koma ainihin hisham ɗin shi lokaci ɗaya ya juye mata izuwa wani jarumin namiji wanda kallo ɗaya za ka mishi ka kira shi da suna jarumin jarumai haifar ce da kwarjinin shi ne suka cika mata ido wanda hakan ya sa ta sauke ƙwayar idanta daga cikin nashi a hankali zuciyarta na bugawa ga wani tsoron shi da ya shige ta lokaci ɗaya cikin jarumar murya shi ya fara magana yana cewa ke ɗago kanki ki kalle ni a hankali samar ta ɗago manyan idan da ta zuba mishi wanda za ka iya hango tsoro karara a cikin su Tsaki ya sannan ya ci gaba da cewa kin ga nayi miki kama da shashasha wani sa'an wasan ki ne. Da mamaki take kallon shi saboda mamakin tambayoyin nashi. San bata fuskanci abin da yake nufi ba. Cikin sanyin murya ta ce ni ban gane abin da kake nufi ba. Ta ƙara ce maganar da murguɗa mishi baki wanda ya zame mata jiki yin hakan. Cikin fici ya ce to yanzu ko zaki gane. Ina son ki fita a hanya ta san baki min ba. kuma ba zan aure ki ba Dan haka ina son ki sani kuma ki sa a ranki ni ba zan iya auren ki ba dan ban san abin da zan ci a jikin ki ba ke in ban da makaran ni, ina ke ina ni ai wallahi na maki yawa ta ko ina dan haka ina son yanzu ki je ki gaya wa iyayenki ba kya suna ba za ki aure ni ba in kika yaka to kin taimaki kanki da kanki Cikin tsiwa da rashin kunya wanda dama can ɗabi'ar da ce ta ce to ni in kai baka suna ni ina son ka kuma mamanka tana suna, da haka sai na aure ka in ya so ka kashe ni in Wasu yawu masu kauri ta haɗiye da ƙyar lokacin da ta yi arba da bindigar da ya zaro daga cikin ƙugun shi, ya nuna ta da ita, kamar zai harbe ta da gaske. Cikin kakkausar murya ya fara magana ya ce, Za ki yi abin da na ce ko ba za ki yi ba, ki sani, in kika kuskure kika ce ma iyayenki da mahaifiyata kina suna, to sai na fasa kanki da wannan bindigar kuma ban yarda ki gaya musu yadda muka yi da ke ba kawai ki ce musu ba kya so ban yi miki ba in ba haka ba sai na fasa shegen kannan naki mai rawar tsiya da wannan bindigar ya karasa magana yana gyara kunamar bindigar ai a firgice samra ta duka tana ba shi hakuri akan yayi hakuri ba za ta gaya kowa ba kuma ba za ta ce tana son shi ba don Allah ya yi mata rai kar ya kashe ta Wani munafikin murmushi ya ganin plan ɗin shi ya tafi daidai, dan ya sa ta ta share yawayen tare da gyara fuskar da sannan ya ce mata ta tashi ta tafi. Ai kuwa kamar jira take, kamar walƙiya haka ta bar wajen, dan ta tsorata sosai da lamarin shi. Dama can samra matsoraciya ce, ta bugawa a jarida. Ganin hakan ya sa ya cewar shi shi ma daga ɗakin ya waje cike da farin ciki. Yana zuwa inda ya fakin ya buɗe motar ya shiga yana sauke ajiyar zuciya. Ji yake kamar an sauke mishi wasu kaya. Samura kam jiki na rawa ta shiga falon ba tare da ta kalli inda su mamma suke ba. Ta haura sama da sauri ta shige ɗakinta. Tana zuwa ta faɗa bisa makeken gadonta ta saki kuka, yayin da maganganun Hisham ke mata amsa kowa a cikin kunne. Su kan ba su kawo komi ba, musamman mamma ta ɗauka duk kunya ce. Nan ta yi Hajiya Sara sallama saboda magariba ta kusa, inda Hajiya Sara ta rako ta har wajen motar Hisham. na suka ƙara yin sallama da alƙawarin za su yi magana ta waya. Komi kenan. sannan suka jiyo suka ɗauki hanyar gida. Ganin Hisham cikin farin ciki da walwala ba kamar yadda suka tobe ya sa mamma farin ciki, a ya karɓi tayinta ne. Ta so ta tambaye shi amma kuma sai ta gama bari kawai ta bar shi har su ƙarasa gida sai su yi magana. Sun zo daidai wani round ja ta koma tsayar da su. Nan take tunanin motar ɗazu ya faɗo wa Hisham a rai. ya rasa abin da ya sa yake jin gaushe rashin ganin mai wannan mota amma ba komai in kare na yawo zabo na yawo wata rana za su haɗu Dan tsaf ya riƙe lambar mota. kamun a ba su hannu wani mai mashin ya zo a guje san bai yi tunanin tsayawa ba haka ya wuce ta gaban su a guje yana wani tukin gangarci kamar titin na uban shi ne wanda zuwan shi ya daidai da zuwan wata tsohuwa za ta tsallaka titi ai kuwa babu zato babu tsammani sai ji aka yi sama da wannan tsohuwar ta faɗo tim ta da fasa wata uwar kara Cikin wani zafin nama ya sha ya balle murfin motar ya fita a guje kan mai mashin ɗin. Nan da yake ta sanya gudu, amma mutane sun kara sun kara mushi shi ya gefe da shi ya fara zuba mishi mari kamar an aiko shi, wanda a daidai wannan lokacin ne danja ta ba su damar su wuce. Nan fa mutane suka fara tafiya yayin da wasu suka yi fakin a gefe don ganin yadda za ta kaya. tsohuwar kuwa tuni isham ya bada umarnin a kai ta asibiti yayin da shi kuma ya waya a station sa akan a turo mishi 'yan sanda su tafi da yaron kuma lokacin dukan yaron yake yi gaba ɗaya ya haɗa mishi jini da majina. A daidai wannan lokacin motar su Lauratu ta sawo kai wajen ganin mutane sosai a wajen ya tabbatar musu da ba lafiya ba. Zai ce ke jan motar haka ta gangara gefe ta bakin tana cewa anti ina ga ba lafiya mu je mu ga abin da yake faruwa please. Da fiye kanta Lauratu ta cikin jin haushi ta ce wai zai san yaushe za ki daina wannan halin naki na bin diddigi. Ina ruwanki da abin da yake faruwa don Allah ne ki ja mota mu je. A gajiye nake wallahi ga kaina yana ciwo sosai. Haba anti don Allah ki bari mu je mu gani me ke faruwa. Kika sani ma ko wani mai neman taimako ne mu taimaka mashi. In kuma ba za ki je ba ni ki jira ni yanzu zan dawo bari na ga me ke faruwa. Daga haka wata jira ce wata bata buɗe gaban ta fita ta nufi wajen da taron yake. za kai kawai Laura ta tana mai mamakin halin kanwarta ta na shegen ganin kwakwaf. Kamar ba za ta fita ba kuma sai ta ji bari ta je ta gane wa idan da tunda zai ta sa su tsayawa. A hankali ta fito daga motar ta rufe sanye take da doguwar rigar a tamfa kalar sararin samaniya. Rigar ta yi mata cif a jikinta saman rigar kuma farar riga ce irin ta likitoci a jikinta. Sai karamin farin gyalen da ta yane kanta da shi. Fuskar ta fa ba wata kwalliya sai farin glass irin nasu na likitoci. wanda ya kara haska kyakkyawa fuskarta. A hankali take tafiya ta nufi inda ake hayaniyar. Zuwanta ya yi daidai da wani shuri da Hisham yau gayan nan mai mashin. Wani irin zaro idanu da cikin jin haushi da tsawa cikin siririyar mai ta ce wa Hisham, kai wani irin mugu ne kai kam, me ya maka da zaka mishi irin wannan dukan wani irin rashin imani ne zaka ma dan uwanka musulmi irin wannan dukan ka san darajar ka san darajar da jinin dan adam yake da shi ko ko ka san Wani irin kallo da Hisham ya watsa mata ne sanadiyar rufewar bakinta, ba tare da ta shirya ba lokaci ɗaya zuciyar shi ta wani irin bugu da bai taɓa jin irin shi ba. Idan shi ya ƙara warewa a kanta yana mata wani irin duba. Kallon ido cikin ido suke yi wa juna kafin cikin haɗe fuska tare da watsa mishi wani irin kallo. Kallon kai mugu ne ta ci gaba da cewa malam ka rabu da shi haka nan, ko me ya maka ai bai cancanci irin wannan dukan ba. Wani magasan da ya je da jini yake da ita ga ɗan adam ba, zaka zo kana zubar mishi da jinin shi a banza. Wani ɗan adaidaita ne cikin fushi ya fara magana yana cewa ke da Allah rufe wa mutane baki daga zuwanki baki san abin da ya faru ba za ki hawa masifa to wannan da kike tarewa yanzu yanzu nan ya kusa kashe wata tsohuwa wajen shegen tukinsa na ganganci yanzu ma haka sai Allah idan za ta rayu kuma a haka bai damu ba sai ma ƙoƙarin guduwa da yake yi ni wallahi wannan bawan Allah ya min daidai gara ya ci uban ɗan iska tunda bai san darajar mutane ba Jin wannan bayanin ya sa jikin Laura ta yin sanyi sai kuma duk kunya ta kama ta a hankali ta sa saci kallon Hisham, wanda a lokacin akwai fushi mai tsanani ta tattare da shi. Wannan ya sa ya kasa yin wata magana sai dai ya ja haushinta sosai dan shi ya tsani rainin wayo. Ganin hakan ya sa Laura ta kamo hannun zai da nufin su bar wajen, wanda hakan ya daidai da zuwar motar 'yan sanda wajen. 'Yan sanda ne sun kai su shida suka fito daga motar cikin sauri suka nufi wajen da ya sha Suka kabe waje ɗaya tare da Sara mishi. Hakan da mutane suka gani ne yasa su fahimta lalle wannan dan sanda ne kuma a cikin 'yan sandan ma shi babba ne duba da yanayin mukamin waɗanda suka sara mishi ɗin. Zai kuwa idanu ta zaro waje cike da tsoro dan Allah. Don Allah ya yi ta da shegen tsoron 'yan sanda. Cikin sauri ta riko hannun Laurata cikin ƙasa-ƙasa da murya ta ce anti mun shiga uku kin janyo mana masifa dan Allah ki zo mu je tun kafin ya sa a kama mu kin ji. wata rana Laura ta zabga mata don ita kan ko a jikinta sai ma tsaki da ta yi sannan ta fuske yayinta daga cikin nazi ta yi wucewar ta inda motar su take da sassar ba ita ma zai tafi bayan ta ko da ta je har Laura ta shiga ta zauna a mazaunin direba ta fara kiciniya ta yi da motar da sauri ita ma ta bude gaba ta zauna ta za suka bar wajen a guje tana mai jin haushin tsayar da su da zai ta yi wajen shegen shashancinta. Duk abin da suke yi Sham na kallon su ta ƙasan ido kuma yana jin su, dan Allah ya yi mishi ji kamar maciji. Mai da hankali shi kan 'yan sandan inda ya ba su umarnin su tafi da yaron station, kuma duk wanda ya zo kar su ba da shi ya san ya zo gobe. Inda shi kuma ya juya ya nufi motar shi, wanda sai yanzu yake mamakin rashin ganin mamma a wajen. Hakan ya Haka ya tadda motar ba kowa a ciki da sauri ya zaro waya shi daga aljihu ya fara kiran layinta. dingin biyu ta ɗauka a jiya zuciya ya sauke tare da cewa mamma kina ina ne? Na so baki a cikin motar. Dariya mamma ta ta ce ni kam na tsufa a gida yaushe zan tsaya jiran ka kai da ban san lokacin da zaka bar wajen ba tunda na san dole za ku kai matar asibiti. Wannan yasa na fita tare na tare na pep na taho na tahowa ta. Wallahi mamma kin kin faɗar min da gaba amma alhamdulillah kin tunda kina lafiya gani nan zuwa ga shi har wani wajen an fara sallah to ai shalile kai in ne sai a hankali akan wannan aikin naka na san tunda ka kama wannan mai laifin sai inda mai ya ƙare kuma fatan dai jikin tsohuwar da sauki ban sani ba mamma sai na zo daga haka ya kashe waya tare da jan motar ya bar wajen yana zan zuciya shi na bugawa da sauri da sauri wanda ya rasa dalilin hakan Don masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni magana.